Masararra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM suma a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafinmu na yanar gizo a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Yau a gari da maki bako? Eh ga nan fa na <laughs> shigo. Sai kuma Daula Salim. To barka da shigowa Daula. Barka ka dai Usman. To masu sauraro a yau Juma'a 27 ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan abubuwa guda uku a cikin shirinmu na yau. Daula. Za mu eh. tattauna da wani matashin mawaƙi mai suna El Ma'az Birniwa wanda aka yi wa lakabi da Aminin Ala. Eh wato Birniwa a can jihar Jigawa ke. Oh Birniwa. <laughs> kowace irin sana'a za ta duniya yau in baka da ilimi to za ka zama koma baya a wannan sana'ar da kake yi kau da kai akan irin ah, shiga harkokin da za su iya illata maka rayuwa kafin ka girma ka ga yaro shekara goma sha hudu sha mm. kansa yana ɗaukar kwayar da kai da kashi talatin da biyar arba'in ba za ka iya ɗauka ba ko mm. kuma abin ya shan abu da fitar da shi ya cin shi wanda kai kwakwalwar ka ba za ta iya ɗauka ba akwai sakaci irin na iyaye mm. iyayen da ni zan hukunta ɗanka kai za ka hukunta nawa wancan ya hukunta na wancan wannan ya hukunta na wannan. To ba ga tattaunawar da zami yi da shi Alma'az Birniwa za kuma mu sakar muku waƙoƙinsa domin su taya mu shaƙatawa, Ku da ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To yanzu bari mu fara jin tattaunawar da Usman ya yi da mawaƙi Elmu'az Birniwa Amina Ala. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau Juma'a. Elmu'az Muhammad Birniwa shi ne sunana. Shin wane ne Elmu'az Birniwa? To Elmu'az Birniwa a haifaffen matashi ne a jihar Kaduna a garin Kaduna a unguwar Kaji. Kike hmm. ya yi primary school a unguwar Kaji hmm. inda ya secondary school a Sadar Rural College zuwa aji hudu. Hmm. Daga nan ya tafi secondary school a Gwari. Bayan ya gama ya shiga harka irin ta mahaifinsa harkar da gidaje na property mm. daga baya akwai wata kungiyar ake cewa ana mm. Association of Nigerian Hotel na eh, marubuta kungiyar marubuta eh to shi kana wannan eh, dalilin Ibrahim Birniwa mm. wani fitaccen marubuci Wannan ya bani dama muka haɗu da mutane irin su Aminu Ladan Abubakar irin su Musbahu M Ahmad da sauransu to shi ne yau maka waye gari za mu a cikin harkar da ya shafi lada hmm. da rubutu. Amma ya aka ka samu uh, birni waɗin saboda shi wancan marubucin ne da ya ja ka ƙungiya? Shi wancan ɗan uwana ne kuma garin mu Na gane. Abin da nufa wa birni wa mahaifin birni ne da ke zara jigawa. Jigawa Najeriya. Wannan tutiya da ma yake da garin. Hmm. To ya sa nake mani da wannan birniyon. Hmm. zuwa da nake zaune a unguwar da nake zaune nan a unguwar kaji a kaduna mm. fada nake yi ma da mata saboda dan ne ina kaduna nake ziyarar birni mm, kam na gane ba kuma wani recognition ne saboda mahaifina mm. irin yadda yake alfahari da yau ba shara'i. To Allah ya ji kan su da rahama dukansu. Wannan Daga rubutu sai ka tsallaka kake waka. Ah, me ya ja hankalinka babba har ka ce bari kai don yanzu kamar waka ta kwace komai. Ah, abin da ya ja hankalina shine tarayya ta da Aminu Ladan Abubakar. Wannan hmm. ya ba da gudunmawa ɗari. Hmm. Wajen ganin irin yadda ke waƙoƙinsa. Salon waƙoƙinsa ya bani damar hmm. ganin cewa to ai wani abu ne in dai har zan rubuta rubutun hmm. ma ai ba wani abu ba ne. kuma dan faɗakarwa da ilmantarwa ya sa yake yin waka wannan ne ginshikin wakarsa haka to wannan ne yasa ni ma layin eh, da na ɗauko kenan hmm. Ka yi waka wadda za ta yi tasiri faɗakar ka ilmantar da al'umma hmm. kuma ka faɗi abin kake ganin kamar idan ba ka zai iya yin daidai da addinin ka ko al'adarka kada mutum ya. ya yarda halshen karkashi ya dauki wani layi wanda ya ce ba gwada wanda zai binne ba. Haka. To akwai wata waka da na fara jiyo ka a ciki lokacin ne na fara duk da yake na san ka a zahiri wane ne Elmo'az ba amma waka da na san ka da ita ta tambari a cikin musamman Kaduna waka da kuka yi na kogun bar dutse ne? <laughs> Eh. eh da Adamu Zango wanda yawwa wanda yake sa yana magana yana ilmu az ai kaza ne wannan ai kaza sai kai mai tambaya sai kaman ka fito kamar dan jarida a wakan haka zaka iya gaya mu wani abu akan ta bumban dutse igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin ne daki sai jiko malam adam zango wai ya zancen naira to in kai kudi yanzu ba a gaya maka sai Allah sai a ce ai mun san shi da can ba shi da kosisi daga ya bi su lasisi abuja kila suka yi pisi ko jini ko kan yaro ko kuma an ta bayan shi kaji sun manta kwai allah da ya talauci ya yi dole eh, ji adam zango hmm, Zan zantuka zai kirgo saurara guje zan casa abinda zan ya hango tarihin wannan wakar a na rubuta wakar gumbar dutse daga farkon ta zuwa karshe amma mm. adamu shi ya mu wakar na kari mm. na gumbar dutse igiyar ruwan mm, karfe ragayar dutse ajali ke sai wannan karin a ne. can kuma akwai wakar da ka tsallaka sai ga ka ita ma a cikin ta haka Allah ya so wakar Yahaya Makahu ta labarin yadda aka ya samu eh, makantarsa da sauran dukkan da abin ya faru ita kuma me ya wurga Elma Azna. ita wakar aka Allah so a malaha ya yi mun waya ce yana so mai waka mm. sai na gaya mata to in Allah da muka samu lokaci za mu yi mm. waka mm. ta yi. Kuma duka man wancan sai ke ta ɗaukar rana Allah bai sa kawo lokaci ba rannan sai mala ya buga mun waya sai ce wakar nan fa ya kamata a ce mun yi ta sai na ce mai maganar nan da kake da nima wallahi na je umra yanzu haka ina harami amma na yi maka alkawari na dawo da kwana uku za mu yi wanda ce mm. sai ya ce to tun da dawafi za ka yi yanzu ka mm. roƙi Allah in mun yi ta yi albarka shi mm. yasa za ka jin ana hira da shi a rage sai ya ce ai ita wannan waƙar dawafaffiyar waƙa dawafaffiya eh na ji a faɗi to da na dawo bayan kwana uku na nemo mallam ya shi ka zo muka yi wannan waƙar har akwai wani mai gida na sai na tura masa sai ya ji sai ya ce almu'az kana so ka min da gaske wannan makahon gaske na ce wallahi makahon gaske sai ya ce ikon Allah to za ka samu lokaci ka zo da shi at the same time mai gidan ala ne shi ma ya tura ma ala ya ce wannan waga ya mu'az ya turo mu wai wannan mutumin ka san shi mm. sai ala ya ce eh wannan mutum san shi tabbas mm-hmm. sai ce ku ba gashi makaho kuma yake waga ya ce wallahi ranka da Allah hure ne basira ware sai ce ka aiko ne zan yi aiko ne zan taimake shi eh. sai Allah ce ka aiko ranka da ka ku sai ya kira ni sai ya ce mu haɗu da ala mu ɗauko makaho mu kawo mai shi Allah sarki muka ɗauko mu kawo muka kawo mai shi ya ce masa kai ya kake kana yin waya an ce kana yin waya sai ya ce eh ina yin waya ƙwarai kuwa sai ce to to kiran kaɗai zan iya maka text ma yawwa sai ce to yi min text ka yi text text yawwa eh ka ce ka zo Abuja sai ya masa text ce shi ka zo Abuja sai to sai ce lamu abu da bilhaji mm. wannan basira ya bani mamaki kai ko yanzu ni an tafiyin ka me a rayuwa ya ce ranka da ina da mata ina da yaya guda biyu eh. kuma ina zaune a Kaduna ina haya a Riyasa. Ah. To yanzu an ce me buri na ai babu sama da Allah ya hore min gidan da zan zauna in daina haya. Allah sarki. To ni kuma Allah da zan maka dalilin da za ka samu gida. Allah sarki. Dalilin waɗannan mutane ban san ka ba. Mm. Ban kuma taɓa ganin ka ba. Mm. Amma yanzu da waɗannan a buɗa ta a sake a saka ala a ciki. Mm, a buɗa waƙar a sa ala a ciki. zagaitin eh, ala a ƙarshe. Mm, na ji ka ji ina introducing malam a wajen ala. gashi ya zo. sai aka zo aka buɗe wa mm. aka sa ala sai ce aka buɗe ala aka buɗe aka sa ala to ai bidiyo. Mm. ya ɗauki kuɗi ta bayar ya ce aje ai bidiyo ai shooting aje gidan shi a buɗe gidan shi a ba mai gidan shi mai shooting mai komai a kawo mai bidiyo. muka je muka yi aka yi shooting aka kawo mata bidiyo ya kalla ya ce bidiyo ya kyau. Eh. sai ya ce bari ya sa rana Transcorp Hilton zai gayyaci abokan shi lancin. A lanca waka. Ya kawo abokan shi su eh, su gama kaho wanda Allah ya hore wa basira ba da gudunmuwa. Allah sarki. Kagan. suka ba ni gudunmuwa to wancan biyu na mala ya cika. Hmm, Allah sarki. Eh ya gayyaci abokan da suka ruka da mu Aliyu irin su Azman Airlines su ai eh. har da waɗanda ma ba ma Hausawa ba. Mm. An aka zo aka zauna aka kalla aka aka ba da gudunmuwa aka yi ta sayan kofi kofi eh ka gani har da wata shahararriyar eh, eh, har da wata shahararriyar yan wasan Hausa ban manta ba Hadiza Gabon Gabon mm. a wata sai da ta zuba dawa hawaye ta dauki kudin ta ina jin ta CD kofi eh, mm. mala ya aka yi wannan tantan aka samu kudi yana jin akalla not less than 4 million. Ina kuri don dan amana dutse shi ne ɗauki nauyin wannan abin da ya kashe kuɗin shi kuma duk aka eh kace waye sunan shi to wannan kuɗin kuma da aka kawo kace dan amana dutse Alhaji Nasiru dan shi ya dauke nauyi daga bayan an gama an tara wannan kuɗi aka tambaye waye yadda da shi Allah ya ce ya yadda da matarsa ya yadda da makocinsa mm. ban da mu saboda mm. mu mun zama kun zama yan uwansa mm. eh sai aka matarsa da makocinsa su je su nemo gida a sai mishi da matarsa da makocin shi suka je suka nemo gida ni kuma da ni da ala da lauyan alhaji nasiru dana muka je muka je gida shikenan saka abin da ya rage a kudin malam haya alhaji nasiru dana ya sace kara sitting amount hmm. ya ce to malam haya ya zama ya kari ga shi a je a buga cd a ci gaba da baza haka allah ya zo ya tafi hmm. a to gaskiya abu ya yi albarka gaskiya eh, an waye eh. da kafafuwarsa malaya yana ɗauke da nauyin wasu mutane wanda suke gefe wanda da sai da su taimake shi mm-hmm. ah, to ka nan eh. ba mm. eh, sabon album a mm. kitarwa bidiyo amsawa na'am ni ce ki da kowa ki ya roƙe ka algafuru ya Allah ka bar sabo shi ko ya yafe ka duk mai san ya rabe ka ya ɗauki salatin annabin naka to Allah ka yafe ba dan mu ba dan ƙaunar da kai ke wanda ilahu zai haska ina sa sabon sa in san karin fikira cikin waka har in sanya matansa su aishatu da khadija sun bika da san barka amatullahi suna Santa Tuna nan ta yabbar min cikin ruhi in ko ka ɗauki littafi ka bi ni bayani ka cikin shahi cikin waraka a matullahi wata ran na je kasu na sauke abokina Abdullahi. Kan titi na sultaro ina tafiya na ga Amatullahi. In take anan na ja birki na dokar bas na gaba ta ni kake ba mai Amatullahi. Ah, Amadan kamar Ina son <laughs> sunan ne. Ina son ah, Amatullahi. Tattaunawar kenan kun da Maryam kun da muka faro tattaunawa da shi. Akwai wata magana da yayi mm. wanda ya sa da gangan na bar wannan labarin na magana cewa ya haya makaho da waƙar da suka yi ta haka Allah ya so wanda yake bada labarin yadda aka yi samu na kasa har zuwa mm. yadda aka zo karshe rayuwar shi ta kasance ya zo ya fara waka to sai ga mm. an sami wanda ya ɗauki nauyin wannan waka akwai kamar shi mm. alma'azi ke magana cewa wani mai sarauta ne ma a jigawa sai ya ɗauki nauyin cewa a yi wannan waƙar yake tambayar shi makahon ya me kake buri a duniya ce bai wuce gida sai ya ce to zan maka sanin gida eh, ko eh. Mm. to karshe ya sa kin ga an yi wakar aka lanta ta irin aka kaddamar da wakar aka yi komai aka tara mai kuɗi me kika kalla a wannan wala kaga irin irin waɗannan abubuwan ina jin mm. ina jin daɗin in ji labarai kamar mm. haka dan saboda dama akwai matasa da suke da kana suna da basira sun hada abubuwa kai dai suna neman dan tallafin nan wani dan dafa masu su daga din nan to kaga wannan daga yana da kyau a ce sanadiyan kai ne wani ya samu ƙwarin gwiwa a rayuwa gaske wannan haka yake to kin ga kenan shi gashi ba dama alma'azin a ciki za ku je a ci gaban hira da zamu yana maganan yadda ya kamata cewa a tallafa mu juna sosai sosai karfafa ba a zagi abu ba a rasa yadda za a mm-hmm. taimaka ko kuma a gyara abun mu tashi mu taimaka junan mu gaba daya kafin wani yawa to shi ne magana to sai mu ce shi eh, wannan mm-hmm. Nasiru Bello dan amanin dutse din dan sarautan da yawan nan abun Allah ya saka mai da alheri kuma Allah ya sa wasu da yawa su kwaikwaya su taimaki yara matasa haka ake so haka ake so eh. sai tun musamman musamman arewacin Najeriya. Wannan shi ne. To, mm. eh, daula jamu mu je. To, ya kamata mu koma ga hirar Usman da El Ma'az domin mu ji yadda ta kaya. El Ma'az, ina son ka auna min, kila cikin minti biyu ka auna min alfanu ko kuma karfin wakar da ake yi wadda ta shafi soyayya kawai ta gari. da kuma ƙarfin waƙar da aka yi ta wadda take ɗauke da wani sako wanda yake harka na mutane ne na yau da kullum da ta shafe su bambance min wa'annan abu wacce tafi tafiya wacce ce tafi riba wato har kullum kasan janabin mutane musamman bahaushe mm. abubuwa guda uku a waka su ne suka fi tasiri a wajen shi na farko ne katanci yau in aka yi waka ta katanci Allah Allah kowa yake yi ne aka ce mm. sai ka ji ta yi suka. nan da nan in baka misali lokacin da aka yi waka wani mawaki wanda yake ba musansa ba mm. ya je waka ya zagi shugaban hukumar zaɓe mm. na wanda ya zagi jega mm. wannan wakar ga sai sai a kowa so ma yake wanda bai ji ba in ya ji labari so yake nan da nan ta gama gari ta gama gari na biyu wakar da ta zo da salo irin na ba ta kasan mutane wato al'ummar mu suna da buƙatar wannan islamic orientation wanda eh, wato tarbiyyar addini ilimi ya sa mm. waɗannan abubuwan suna tasiri eh, suna tasiri mm. a zukatan al'ummar mu yau in aka yi waka ta maka ta fita yau to akalla a kasar ba mutum dubu za su yi mm. kafin faduwar rana to irin waɗannan abubuwan shine kullum zaka ga dalili ne ma yadda ya sa wani ginshiki na farko da ya ba da damar a zo a yi wannan ranar mawakan Hausa Foundation ɗin da ka yi yi. Mm. ya ba da damar yadda za a yi da tsaftace harshe ana tantance mawakan. Mm. Babu wani gida wanda yake baya da kofa da labule da sakata da komai amma ban da wannan harkar tamu ko ta mm. wasan kurkuru ko ta fim ko ta fim ko ta waka ko ta waka kowa sai ya hauro ta inda ya ga dama wani ta katanga wani ta bayan gida wani ta ko'ina kuma a dinga yin abin wani kalli wani babban mutum ya ci mutuncin ya ci masa zarafi ba da za a yi kuma a yi rashin mutunci mm. to in da dama akwai kungiya wanda sai ka shigo ta nan mm. an san iyayenka an san me ya kawo an san waye maka kiɗa an san su suka yi amshi Ba baka isa kai wannan ba mm. to kai ma ka ji eh, kai ma za ka ji tsoron yin irin waɗannan abubuwan haka saboda ka irin waɗancan waƙoƙin da suke magana wanda suke tasiri a wajen mutane a mutane waɗanda suke da hankali in na ce mutane wanda suke da hmm. hankali zai zama kamar responsible mutane hmm. to sun fi buƙatar su ji waƙoƙi irin na taɗakarwa na irin abubuwan da ke yanzu ɗauki misali da irin kashin hankalin da ke faruwa a arewa a najeriya hmm. kashe-kashen mutane ba gaira ba sabo faɗa tsakanin fulani da da makiyaya da waɗannan ko makiyaya to duk waɗannan abubuwa yanzu in ka zo kai waka don wannan abin mutanen da suke da hankali suke da tunani suke da nazari za su so su ji kuma za ta tasiri a wajen su mm. musamman a wajen a kafafen watsa labarai irin ku mm. da duk in kun sa Allah kaɗai ya san iya inda za a ji kunnuwan da abin da kuka musamman da yake duk duniya inda kake kana da yan rediyon ka zaka kamo mu to wannan ne dalilin da ya sa muke ta kokari to kana wani tunani akan wannan kana wani tunani akan wannan irin wannan musamman wannan maganar da kai ta makiyaya da manoma a Najeriya wanda abu yake nema ya fi karfin mutane kana wani tunani akai wata waka misali sosai kuwa A wato kasan abin da ke kashe mana gwiwa ko mm. yake kashe mana mm. mu a arewa mun zama koma baya mm. na farko muna da saboda sai an samu haɗin kai sannan mm. shigar gwamnati ko kuma shigar wasu ƙungiyoyi na na bada na tallafi za su iya kallon kuma eh. sannan su taimaka muku mm. yanzu zai rage ne yanzu kai waka duk ka mm. kai rubutu kai tunani akan abin da ya kamata a yi ka ba gwamnati shawarwarin abin da ya kamata ka yi tsakanin makiyaya da su fulani da akan wannan kashe-kashen rayuka na innocent people mutum ya je gona a sace shi da waye kai tunani ba Mm. to sai to waye kuma zai ɗauki nauyin da ke tasiri ka shiga cikin al'umma mm. ka gane irin abin kwarai kuwa da ka ɗauka ka gidan rediyo ma sai ka kalli gidan rediyo na sa ran sai ka biya sai kai kuma mm, kai dan al'umma ka ba. Yau maimakon kowa ya taya a cece su wato wannan ya ja mana koma baya sosai saboda rashin samun gudunmuwar ƙungiyoyi da kuma rashin samun gudunmuwar gwamnati da rashin samun gudunmuwa a tajirai masu arziki hmm. yanzu na gama baka labarin kamar yadda wancan aka yi ma yahaya hmm. malam ya yahaya makawo hmm. yanzu malam ya yahaya makawo ya mallaki gida na zuri da bai san ina gidan yake ba bai taba ganin gidan ba bai san wa aka sai a gure shi bai san komai ba amma yana cike da bacci san kare ba zai je gidan ba kwarai eh to irin wannan abun mu samu attajirai namu na arewa da za su taimake mu dan Allah ko shi Alhaji Nasiru Bello da muka je ya ga Mm. ya ce bai san mu ba mm. amma mu mawakan su na kudu irin square irin su wannan irin su wannan ne sunan su su two face su waye ta shi ne a mm. gidan ma muke samun su ya ba su gudunmuwa yana taimakon su akan abin da ya shafe su ya ba su gidajen da za su shooting ya ba su kuɗi ya ba su duk wani gudunmuwa da ya kamata amma mu arewa arewa bai ma san mu ba bari ne irin wannan to kuma sannan mutanen mu ba su da kishi ba mm. su kalli abin da muke yi ba ma a matsayin abin da yake yin tasiri a janibin al'umma. Mm, irin kalubalen da kuke fuskanta. mutumin da yake bayan waka kuma yakin mm. wanda ba shi da aikin yi ne ko kuma wanda ya gagari iyayen shi ko kuma wanda eh. bai da gata kowa ko kuma eh. wanda ba shi da ilimi. Ah, Elmu'az a baya na san cewa da kai maganan cewa wanda yake waka sai aga kaman ba shi da sana'a ma da ka yi harkar gidaje kamar yadda kace ta maganan estate ina maganan harkar gida sai kuma na san kaman kayi harkar to har yanzu ma kana yi kenan to kayi kuma kaman magana akwai maganar na san magana harkar motoci kana yi har yanzu harkar sai da sayarwa na motoci har yanzu yi ai to baka bar waka bake baka waka bata bari ka fasa sana'ar ka ta can gefen ba kuma ta bari ba to ta ina take taimaka maka wannan sana'ar ta baya da kuma ta yanzu ita wannan sana'ar ta baya mm. wani taimako da take bani babu abin da ya tsaya mm. ita kuma wannan sana'ar da nake wata sana'a ce da nake kallon da kamar al'umma ta kalla mm. saboda idan na amfani yanzu shi ya sa wani lokaci sai ka yi mawaƙi ya zauna ya ce maka ai wanda ba sana'a ba ce to da gaske ne ba sana'a sana'antar da ita ake oh ba sana'a ba ce amma za ka iya sana'antar da ita sana'antar da ita idan kana da talent na kai waka hmm. za ka yanzu in lobo waka in lobo bishiya waka wa zai biya ne babu sai sai sai sai sai sai sai noma ka taba babu dan ba su da kuɗi su <laughs> to to to to abin da za ka yi dan a biya ka shine sana'a hmm. idan ka sa ni yanzu in maka waka to ka san na sana'antar da waka hmm. tun da yanzu duk ilimin ka malam kabara kai in kai karatu yanzu ka gina makaranta idan 'ya'ya mutane suka zo ka ba su karatu a matsayin private school a to ai ilimi ka sana'antar Mm, ka kasuwantar da ilimi. Wanda ya ma wani waka shi ne misalin sana'antar da ilimi to za a kuma sana'antar da waka. kamar can wajen 80s. Mm. Ai ka ga hiran wannan gwamnan Sokoto da marigayi mm. Sani Aliyu Dandau. Ya ce Allah ji kan jiwon ko. domin shi ya sani a hanya. Ya ce mini mamman sani mamman ta In Allah ya so ya yarda mu za mu taimaka maka. In waka ta samu. Ayi ta. ka yi ta. In ba ta samu ba a mm. mm. ta sana'a. Haka. Yawan ce ya ce to shi ne ganin ban dama so yi harin bayan shi. Wanda bai ɗanɗana so ba ai ba zai gane ba. Kauna ashe ciwo ce. Wanda kamu Nima ku kamu nki bar ni ban saba ba ni ma ku ban saba ba mm, ai ni ba zan jure ba Nima ba zan jure ba zuciya tana hargage ni Nima ta nemin zugi mm, kamar ba zan daure ba kamar ta ban samu ba wanda bai ɗanɗana so ba ai ba zai gane ba a zauna ban huta ba in tashi ban huta ba abinci ban haɗiya ba ruwa ba za ya wuce ba Kitchen. <laughs> bueno, andan con <laughs> Lola ba. Ya ce ah. wanda bai ɗanɗana kwana ba ba zai gane ba. Ba yanzu ni ka gane ba. Allah. Ni ma har yanzu ban gane ba. Ai mun ka mun kuka gane da muka yi aure. <laughs> Amma mu ka za mu tambayi su Sarbili da su Nazir. Ya kamata kam. wan eh. tintin. Eh, shi ne ai. To amma kafin mu dan tattauna dan abin da ya faɗa a cikin tattauna da ne da shi ina son mu amfani da wannan damar wurin mm. mika ta'aziyyar mu ko mm. ga gwamnatin jihar Sokoto da duk daukacin yan uwa da abokan arzikin mm. Imam Imam imam wanda mm. Allah ya marasuwa mm. mai ba gwamnan jihar shawara kenan ko akan eh, harkokin yada labarai to shi ma dan uwa ne dan jarida mm. sai mu ce Allah ya ji kan shi da rahama amin amin Allah ya gafarta masa to a cikin tattauna da muka yi dinnan da El Muaz Maryam me kika ji ko Daula kin san yayi maganganu da yawa inda yake magana akan yadda muke karba al'amura da yanda muke kallon su ya yi magana cewa sana'a sana'a da waka Eh. ka eh, da yake magana na na tuno da ina kallon kasan mm. shafin youtube mm. eh, ka san wannan mawakin malik berry Mm, hamshakin eh, mm, ya zama babban mawaƙi to wai yake irin uh, uh, wani taro na tedx mm. ya zo yana bayanin yadda ya yi rayuwar shi da yadda ya kai ga yin waka ka san me karanta computer science computer science amma shi tuntun yana da irin yana da yana sha'awar eh, yana ran shi ya je ya fara aikin ko sai je dawo da yana da waka kuma yadda yake haɗa kiɗan da yake yi da yake wannan to komai dai uh, sana'a E. sana'a kowace sana'a eh, kamar yanzu shi elmo a tsakin gani a mm. inda na fara ma sanin shi mm. harkar sai da motoci ta mm. fara hada da su da tawagar su sai kuma gashi kawai na je yana haka nace ah, to ka ce basirar to ga ya ce bai bari ba bai bar kuma sana'ar da ya gada ta baban shi ba ta harkar gidaje da mm-hmm. sauran to ga wannan abu ne mai kyau ah, sannan akwai magana da dazu kike yi eh to kamar ma yau a eh, Amurka rana ce da aka keɓe domin a karrama mawaka da masu basira tasirin fasaha. Eh, musamman. Ranar World Intellectual Property yawa eh, so ana ah. yi ne domin karrama masu eh, basira. da kuma kare. Kirkire-kirkire da na waƙoƙi da mm. masu fina-finai mm. duka ne. Kaga irin abin da ke faruwa kenan eh. uh, a Najeriya musamman. Musamman sata basira. Sata basira kwarai mm. da gaske. Ka dage ka dage ka ɓata dare kai hankali dare ka zama. <laughs> Allah shi kyauta. To mun gode sosai shi kan shi El Mu'az da ya sa samu tattaunawa da mu yanzu kan a madadin abokan aiki. Maryam Bashir Bagaji. Daula Salim. Sai Daniel Brown da ya haɗa mana umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya. Thank you. samaji kan nan mai abuwa idan yi tuwo. ya idan kai mai wannan ne kawai ba za ya yafe ba sanya sahi